بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتن بسنته إلى يوم الدين بانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسات السادة وأن السافية تعتبر شدق رمضان شكرا ندبو العيد الدريه da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na wani abubakar siddiq da ke cikin garin lafiya kuma inda muke karatun littafin sifatu somin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyar a wannan littafi mun tsaya a bayani akan suhur eh, an yi magana akan falalansa da lokacinsa da kuma eh, falalan jinkirta shi sai abu na hudu shine hukumu hukuncin suhur suka ce lalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu'akkadan man arada sauna da bi an saboda wannan abin da muka ambata na falalar suhur ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni umarni mai ƙarfi madu wanda yake nufin azumi cewa ya yi suho faƙala ta yi ce man arada an yaso mafalaita sahar da shai duk wanda yake nufin yin azumi to ya yi da wani abu kamar yadda ya zo cikin littafin ibn abi da ahmad da abu ya'la da albazza akwai wani sharik wanda yake da'ifi ne cikin hadisan eh, dai yana da wani shahidi murtali daga sa'id ibn mansur a cikin sunan ɗansa da yake cewa ta saharu wa lau bi ku yi sahur ko da da loma dai ne kamar da ibn hajar ya fara fitar bari sannan yana da wani ah, shahidi kuma ah, wanda ya zo za mu ambace shi nan gaba kaɗan wa النبي عليه الصلاة والسلام أنا شوى تسحر فإن في السحور بركة ويسحور سبود أشكهم أبنشن سحور أقوي البركة أنا هديش البخاري ده مسلم سكروي تشي دقاء ثم بيّن قيمة السحور بالنسبة لأمته نعم بيا بيّن قيمة السحور دم جندع الأمة فقال تيشي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر بمبنشن أزن ومد أزن أهل الكتاب shine cin abincin sahur wannan mun faɗe shi a baya wani ha sallallahu alaihi wasallama an tarki kuma annabi ya hana mutum ya yin sahur haka kawai faƙala as-sahuru aklatu baraka abincin sahur abinci ne mai albarka fala tad'uhu dan haka karku bashi walau an yazra ahadukum zar'atan mimma ko da ɗayan ku zai kwamfaɗi ko ya kurɓi kurɓa ɗaya ne na ruwa fa inna Allah azza wa jalla wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al saboda Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suna yabawa masu sahur wannan hadisan ibn abi shayba da ahmad suka rawaito shi daga abu sa'id al-khudri ta hanyoyi guda uku wanda suke karfafa juna wa qala sallallahu alaihi wa sallam har yanzu annabi alaihi salatu wassalam ya ce ta saharu walau bi zar'atin min ma ku yi sahur ko da da kurba ne na ruwa wannan shi muka ce hadisin da yake karfafa wancan shi kuma abu ya ala ya rawaito shi daga anas shi ma akwai ɗan rauni kaɗan a cikinsa amma akwai wani hadisi da yake masa shaida wajen ibn hibban sai zanto hadisi mai hasan kulna su mawallafan suka ce ونرى أن الأمر النبي النبوي هنا مؤكد توكيدا حثيثا زام قتشوا وأن أمرني ده النبي عليه الصلاة والسلام أي أمرنيني وديكي كقرفة كما قرفة فاوان wato abu ne da annabi ya dage a kai min salatati wujuh ta hanyoyi guda uku na farko al'amru bihi ya umarni da shi na biyu annahu shi'aru siyamil muslimin wal fasilu bayna siyamihim wa cewa shine alamar azumin musulmi da kuma abin da ke bambanta tsakanin azuminsu da azumin waninsu na uku annahyu an tarki annabi biya hana a bar yin suho wa hadhihi qara'in cewa waɗannan alamu ne masu ƙarfi wa dala'ilu jaliya kuma dalilai ne waɗanda suke a bayyane da suke eh, bayar da ƙarfi ma wannan ɗan suka ce wa ma'a zalika kullihi amma duk da waɗannan gaba ɗaya faqad naqala al-hafiz hajar fi fath al الإجماع على ندبه واستحبابه والله أعلم ابن حجر الأسقلاني أشكي فتح البالي يا حكيته إجماع ما لمي أسكي وصهور دين مندوبي ne wato